kai ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. ka ce ne? malam hmm. ni dai ka gani ina son lemu ina son ayaba hmm. ina son kankana haka <laughs> ai na gaya miki habiba na talauci bai ba wallahi bai ba malam Allah ya shiga tsakaninmu da shi hmm, amin amin malam ai in gaya miki wato idan kika nutsa kika shiga birnin tunani eh. wallahi wata sai ki faɗi ƙasa ma yo abin da in ya dame ki ganin ki za a yi ma a canza hanya wallahi habiba na'am ke yanzu ba abin da ya dame ki sai lemo da ayaba da kankana yawa gaskiya ne <laughs> gaskiya ne to yanzu ke da ke raina eh. da an jima kaɗan tafiya zan yi kara in je in samu aure jarumi mu sai da jelar shanu eh. gadon baya zan tura shi gadan baya nan Gadon bayan Gadon baya fa na sa. Ka ce je gidan Raman aro babbar tukunya. Ai na gaya miki in nazo da gadon bayan nan. Ke dai ba dai lemo da abin ke bukata ba? Da da lemo da abarba. Ni da man abin da nake so kenan. To. Ah kinta da kin samu. To alhamdulillah. To amma biki san wani ba ba. To. Ah yanzu akwai dan wani abu da rage a hannunki? Eh to. Ba ka zan yi? Malam. A'a. Ai tambaya ne dai akwai. A akwai dan saura dai kaɗan. Daga ne rage? Eh. karbi karbi wannan dubu biyu ce na baki kaban kaban <laughs> Allah habiba yau ana magana ai ba wata magana lemo da ayaba da kankana eh. zan taho miki da su amma gadon baya ina kawo da gurin Allah ya jarumi sai da jalan shanu to babu ruwanki wannan nawa ne ya dora ta malan sani na habiba malan sani na habiba kin ga wannan bawa Allah fa ya mutu fa wannan mawakin da ke yi ba da za a kawo ki aka rufe miki kai ana wannan wakar ba lokacin ba ya rasu Allahu akbar ya rasu wannan mawakin Allah ya ji kansa ke san da iyana sai na kara ma wani abu aka zo ana tiri titi riti titi malan sani na habiba to to ni wannan abin eh. wannan kama da ya dinga ma'aikata eh, buɗe ta burge malan sani na habiba can ga mai kallon a gefe yana raka kan kan kan rakan kan malan sani kalli san da muke rawar dandali mu ci dan mara din nan eh bana wayo Allah na kai Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Ka Allah ya sa. Ka gama abin da na sa ka kai. Eh, na kammala. Ba wani babu wata matsala na kammala. Wajen sai na dawo. To a da lafiya. Mara lafiya. Mara lafiya. Kai. umma umma idan Allah mai ke damun abu ne kullum kwanan duniya damuwarsa ƙara ta'azzara take a cikin gidan nan ba kai kaɗai wannan yake damu ba ni kaina wannan al'amarin na mahaifinku yana damuna kuma na iya bakin ƙoƙarina na yi rarrashi akan ya gaya mun menene yake damunsa wataƙila za mu iya taimaka masa da addu'a ya ce min babu komai umma dan Allah dan annabi idan damuwan nan daga gare ki ne dan Allah dan annabi ki daure ki sanar da mu idan damuwan nan ta kai wacce za mu shiga ciki ce mu shiga cikinta mu yayanku ne yanzu kai kana jin a tunaninka har akwai wani laifi da zan yi wa alhaji a gidan nan in dai ba bisa kuskure ba in ce kuma wai ban san shi ba ni dai a sani na ban masa laifi ba na fi tunanin abin ya shafi daga waje ne ko kuma harkokinsa na kasuwanci gaskiya ne sai mu taya shi da addu'a Allah ya yi maganin abu ba komai Allah ya yi masa Yawwa, um, I don't know. Driver yana na Ahmad. Eh, yana nan. Yana na, Okay. Ce ne kawai yazo. Eh, ki ce yazo yanzu nan. Shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. Shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. Yau Um, ka san Malam Sandar Tijo na ƙauye. Eh, ƙwarai. Ka ce da Allah gobe, ka je ka ce ya zo na Shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. wani jin daɗi da walwala da ke cikin gidan nan wallahi abu sun ƙaurace ba don komai ba saboda irin damuwar da muka ganka a ciki wacce ba mu saba ganin ka da ita ba abadan Allah ka taimaka ka sanar da ni abin da yake damun ka matukar damuwar ta cancanta da ni na ji ta tunda ni ɗanka ne babu wani abin kawai damuwa ta a kar da rayuwa ta zama ne mai ƙarfi mai iko baya so ya taimaki na ƙasa shine kurin damuwar gaskiya Mm. To, abu wani abin ya faru ne? Ba abin da ya faru, ba wani abu kawai. Ya barista ina gajiya. To madalla. To ina ganin abin da za a yi. Ehm, gobe ka bullo mana. sai mu tattauna mu ga yadda za a yi ko right na gode kai tashi kama na kuma Hajja <laughs> bismillah Wai har an shirya ne? To Alhaji me ake jira? Mu ne fa eh, manya-manyan baki a gurin ai kaga dole a shirya da wuri. To Allah sa dai da mutum yanzu za ku tafi. Ina ruwan amara. ai ita tuni ta yi gaba ma wai shi ne gado girman ɗagara da Allah ya sa <laughs> ta yi gaban ai ta yi waki <laughs> alhaji kaji ka to ai haka din ne to amma kuma ai <laughs> ka san mata dai da hidima dai gwara dai mu je daga kusa dai kar a ringa cigiyan mu to kenan sai an dawo to bari mu je mu mm. to to mu ne manyan baki a wuri alhaji bai eh, Iye na gama kamar yadda ka umarci ni da in kammala da fayil ɗin raba su guda biyu. Ok, ka haɗa? Good. Wannan certificate din ne? Eh, shi ne. Ya yi kyau ƙwarai da gaske. Um, Alhaji, sai dai abin da ban gane ba. Ka umarce ni da raba fayil ɗin nan guda biyu. To, amma na ga yawanci kadarorinka ne a cikin fayil ɗin. Ko dai bankuna ne suke bin ka bashi. Ko kaɗan barista. Kaɗan bani lokaci za ka ji ko me zai faru. Right? Hakan. Okay. To ni zan koma. To bari. Na gode. Sai da sai. Ba da to na gode. Thank you. an kammala an yi updating komai okay. kuma md ya ce na faɗa maka ya tafi gurin mitin ɗin da ka ce ya je ya neme ka waya bai same ka ba ah, yaushe kenan zai kai kamar awa ɗaya yanzu ok ah, to is ke ba damu Okay. Allah ko ka zama dubin gobe. Hello? Um, to abinda za a yi ba? In ka gama, just uh, da 30 minutes sai ka zo eh, eh, again ka gaya wa barista na office sai ya zo mu sadu thank you al’umma don Allah ki taimaka ki faɗa mana abin da yake faruwa, ko ma samu natsuwa a cikin zuciyarmu. ba ƙwayan cibi ku yi haƙuri kun ji rayuwa ta ce nake nema na yi ƙarkon kifi daga ruwa a faɗa wuta tarin dukiyar da kuka sana da ita da duk abin da na mallaka gaskiyar magana hajiya ba ta hawa ce aminci da sirri ya sa muka tattara ni da wani amini na ya bani domin riga juya masa saboda tafiya da yi yanzu ya dawo kuma ya buƙaci abin da ya ban mun shikenan tattara an bashi abinsa da uwar kuɗi da riba ina fata kun fahimta yanzu dai shikenan wata ka tsami ko ban ya kwanta ya fi sani ba ne yanzu gashi zan fita to amma abin tambaya yanzu me ke bukata mala nama nama miya zaka siyo mana nama eh abi habiba kenan to yanzu banda abinki yanzu kifin ma da kike yin romo da shi a ragaje shi ba ke bukatar sa haba mala ai kullun kifi kullun kifi ai kowa yana son sauyi ko ba haka ba a canja mana irin nama miyan nan dai ma dan ci ko ba haka ba kuma yana son sauri ko? Ah, kaka. Ah, ah, kaka? Sanda zuwa, zuwa. Sannu. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Sannu. Yawwa. Yawwa. Barin ka miki kabar mata. A a a Sauri nake a hanya nake. Hmm, ba shi a kofar gida. Allah sarki. shawarar da kuma ka kan wani to ah. to wannan kuma fa ji sadam sadam hmm. ya ce a ba ku haƙuri ba yawa ai haƙuri shi ma yana nan tafi. Allahu akbar ikon Allah. Ha ba komai wallahi kaka alhamdulillah. Mun gode kware wallahi. Wannan yaro kullum ya tafi Legas din nan sai ya kawo mana dai wani abu shi baya gajiya saboda Allah. To ya za a yi? Ya za a yi? Eh alhamdulillah ikon Allah to to kaka Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri dan Allah da annaba kara mana godiya kuma kaka aini alhamdulillah dama ko da biki zo ma ni zan je inda kike ni ina ganin wato Habibu kan mu zai bata lokaci magaggauta wato hada auren yaran nan Saddam da yarinyar nan ina ganin abin nan fa zai fi komai malam ai haka ne ya fi Allah sarki Allah sarki ai faduwa ta zo daidai da zama Allah sarki dama shi ma iya dab da zuwa shi kenan sai a shirya komai eh sai a shirya komai to to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to alhamdulillah to ba komai to mun gode mun gode oh, oh. to sai an je ku ina kishiyar dawo ko ta fita wallahi ta fita nan makota yanzu nan ta fita ma to a gaishe ta ko to ta ji da kyau to ki da gida kaka ina gajiya lafiya lau alhamdulillah ba da Allah to ki bi wani fita zai bari tukuna tun daga to amma bari ma sai na dare kawai to eh ko na haka a ji daɗinsa sosai eh, idan ka je ka sanar masa cewa hanzari ya zo wannan gaskiya ne eh, kuma idan zai zo zo da shirinsa domin za a ɗaura mai aure da hawa'unsa. Allah ku kaka. Eh, wai wai wai aiko na tabbata idan na sanar da shi wannan maganar ai ba zai iya bacci ba yo ina ko bacci ni ma kakarsa ai ba zan iya bacci ba don murna eh, ai ba zan iya bacci ba <laughs> wannan gaskiya ne ayya eh. to kaka Allah dai kai mu lokacin ah, yau Allah nuna mana lafiya to masha Allah to kaka ni zan koma insha Allah eh in Allah da kaka amin ah, dan Allah Muhammad tsare ah, hanya ka ji dan ka fasanan masa fa Yauwa Allah ya tsare a a ai na ji daɗi Allah ya ka ni wannan shekaru da zan ga auren jikan nan nawa. In gode Allah yanzu sai in je sanarwa da malam su ma su yi shirin su. Alhamdulillah. A ji daɗi wallahi. A ji daɗi. Allah ya eh, dama alhaji ne ya ce kira ka mu tafi tare mu je can wajensa to amma kai in manna abinka kana ci kuma amma ka tun da ka zo kuma me ka gaya mu kuma kana ji ina cewa da Habiba zan fita na fita na bako ada ka gaya mutum ada mun kama hanya amma in ce da ko lafiya a lafiya lau dama yana buƙatar yana son ya ganka ni Allah sarki eh. to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wato ba dan ba dan ba da ciya zan yi tukunna ka kwana in ka kwana in ya so kaga shikenan sai mu kama hanya mu tafi mu kawai to ai Alhaji ya ce kar mu kwana a'a kar ka damu Eh, ka damu za ku tafi ai na fahimta alhaji mutumin kirki ne Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri to yanzu ya kamata a dama maka farau farau ka sha tukunna ko a ba fura Allah a ai ba za ka yi bici ba ta dawa bici irin wancan karan Allah kokarin domin zabi wata dama maka ne kuma sai in shirya in kinsa sai mu tafi ko ba haka ba yawwa dan ni abin da nake kallo kullum Kasan shi an ce ya eh, ba ta kuici to kura da ka zan yi tukun na gara in yi ado ta wajen alaji ba za ta fa haka ba ya ka gani <laughs> Thank ah. <laughs> you. To ina ganin kusan kamar mun gama ku. Na. Na. Eh abinda kawai za a yi da biyar ga watan gobe sai ka zo sai mu ji yadda ake ciki. To. Amma abinda nake so in ji hankalinka? Na. Ni wani abu ba riba nake nema ba. Duk abinda ka samu na riba naka ne. ai duk kun ji abin da nace ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba alhaji yanzu a ce tun tsawon zaman mu da kai shekara da shekaru baka taba gaya min wannan maganar ba sai yau to kin san abin da ya faru shine sharaɗi muka yi da masu dukiyan nan cewa mu ajiye maganan nan dakan daka shi daka can kaɗan bakin gado sirri ne kada mai daune ci yanzu abba duk ne da ka sha da wahalar da ka sha zirga-zirga ta komai yanzu ya zama a wahalar banza kenan su ba za su baka komai ba to ban sani ba sai dai mu zuba wa sarauta Allah ido ko mu gani to yanzu abba idan muka tashi daga nan ina za mu koma eh to nan fa daya Watan akwai gida da nake da shi ƙwaya ɗaya na gado wanda ke hajiyakin kin sani. Shin za mu koma kuma a ci gaba da haƙuri dama ba kullum ake kwana a gada ba. da cinmu da shanmu da suturarmu da komai a cikin dukiyar mutanen nan muka yi to sun zo su karɓo kuɗi su karɓo riba ko ka zama dubin gobe Allah mun gode maka. Haba Allah shine abin godiya. Malam. <laughs> Dama ashe za mu koma birni? A to, lamarin Allah. <laughs> Lamarin Allah ga yarwaki. Ai abin da nake so ki gane. Wato dama ta halin dan adam ya samu kansa. To babu abin da ke bukata sai ya yi haƙuri. Ya dinga sa haƙuri a ransa. Saboda duk hali da ka samu kanka ko na matsi ko wani iri ne. To wata ran wuce zai zo yi. Wai biki ji da Hausa suka ce bane ne? Dare ɗaya Allah kan yi bature. Wannan shi ne ka. <laughs> kai kai kai wannan daɗi to malam to shi za mu koma bandin nan ayo ayo gobe gobe nan ne ba gobe an gama to malam zan iya bacci ko yau a'a yo bacci zaki bacci ki mana na dai san halin ki dai ki yi kokari dai kurin ma baccin ne ki tun yanzu da rana amma daga inda aka ce duhu ya fara kawo jiki to fa ki shirya kaya ina hawa take Na a ta tana nan gidan Yakubu. Kin aike ta? Eh. To in ta dawo. Kina ji na? Kar ki gaya mata cewa ga abin da za a yi ga abin da aka yi ga abin a'a. Ki ce mata kawai ta haɗa kayanta in ji ni. A zuba su a jaka ta shirya za mu yi tafiya. Kun ma ki ce mata. Amma fa a'a kin ga yaran nan dan iro gashi ya wuce da tinkiya fa. Dan iro ka daure ta dan Allah a can wajen. Tsaya ki ci. gaya man zaki ku daga gidan ku sai a kawo tumaki mu kin san ba dabba gare mu a nan gidan ba abin da zaki kawai ki gaya musu daga yanzu shi dan gidan an maida ta gida ka a dare tashi zami bari je da in same shi dai to je ki same shi same shi dan iro ha Allah na tuba ni yanzu wannan tinkiya ma inda barin ta kuka yi nan gurin ni ba sai in kama ta in siyar ba mu samu abincin abinci banda Allah ya kawo wannan tsarin aha gaya marki ce ya kwance ta kuma in ya kai gida kada sake da ita Yawwa, to ka aje mu shishirya mu fice ko? Ina hajiya? Tana ciki. Tana ciki? To bara hajiya. Yawwa, shirya zo mu tafi. Tashi mana. To babu laifi ku zo mu tafi, ku zo mu tafi. Eh, a hanzarta ba ni waccan jakar. Hajiya ki hanzarta don Allah. ɗakin sai ku yi amfani da shi ke da yarinyar nan ni kuma ni da wannan yaro sai mu yi amfani da wancan hajiya sai a yi haƙuri da abin da Allah ya shirya ko ba haka ba eh Ahmad na gode Allah shi albarka Allah zaman lafiya na ga wuri kuma insha Allah eh. zan ka kawo ziyara akai akai Allah kai. zaman lafiya Allah ya bada zaman lafiya to sauka lafiya masha Allah sauka lafiya masha Allah madalla sai ku bude ku ga yananin abu ko eh yawa to kai kuma sai mu je mu duba can ko eh, mu je mana mu je mana wani irin kama gawai Shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe.